to yanzu gashi kai tsaye menene Allah ce sai muka sanar da annabi Adamu wato dukkan abin da muke so mu sanar da shi wato sai muka sanar da shi gaba ɗaya in ji Allah Allah ya ce to sai muka koma kuma wato kan mala'iku muka tambaye su ku mala'iku in kun kasance kun sani to ku bani amsa menene sunan waɗannan abubuwa da Allah ya na halitta ku bani amsa kafin in tambaye wannan halittar da kuka ce bai da amfani kan halicce shi zai yi barna zai rusa za su zubar da jini kan halicce shi to ni na halice shi yana da amfani menene ku faɗa mini mala'iku in kuntum sadiqin in eh, ko mala'iku maganar da kuke so ku hana ni kan yi halitta gaskiya ne to ku faɗa menene sunan wannan qalu subhanaka la ilma lana suka ce tsarki ya tabbata ba mu da masaniya a kai. illa ma 'allamtana mu mala'iku sai abin da Allah ka sanar da mu innaka antal alimul hakim ubangiji kai mai ilimi ne kuma mai hikima qala ya adamu kace ya adamu an bi ibrahim Allah ya ce ka gaya musu sunayen annabi adamu alamma an ba hun bi asma'ihim yayin da annabi adamu yake gaya musu sunayen ala alam aqul lakum sai Allah ya ce ban gaya muku ba inni alamu ghaibas samawati wal ard ni na san ilimin gaibi abinda ke sama da ƙasa wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun na san abinda kuka boye kuma na san abinda kuka bayyana wa qulna da ya musu mana lokacin da Allah ya gaya ma annabi adamu wato mala'iku dukka wato sai Allah ya gaya ma sai Allah ya gaya ma mala'iku ya ce to tunda annabi Adamu ya gaya muku abun da baku sani ba ya ci wannan jarabawa to ku girmama shi kamar inda in nayi magana ku yi kabbara to yanzu misali ta haka annabi Adamu assignment da aka ba mu mala'iku ku faɗi ku mishi gaisuwa na sujada don sai suka fadi suka yi miji sujada illa iblisa aba to an rama ciki ba ta sakewa kawai in gaje biye sai muka ce ma mala'iku su yi ma annabi adamu wato su yi ma annabi adamu sujada duk sai mala'ikun wata sai suka yi sujada sai iblis ya ce ni ba zan yi ba wato sai ya yi girman kai sai ya zama daga cikin mutane la'anannu wato wanda suka zama kafara mai sai muka ce ya adam وقلنا يا آدم اسكن أنت والأرضك الجنة الله يجي سي muka ce ma annabi Adamu da shi da matarsa Hawwa'u su zauna a cikin wannan aljanna وكلا منها رغدا حيث شئتما ku yi sama ku yi ƙasa ku shaƙata ku wataya ku ci ku sha duk abin da yake cikin aljanna amma wala taqrabu hadhihi shajara ga wani bishiya sunanta hindu wannan bishiya wato karku kusanci wannan bishiya in kun kusanci wannan bishiya kuka yadda kuka ci da kai da matanka hawawu to za ku zama wato daga cikin mutane wato wanda kuka yi zalunci kanku wato shaidan sai ya nufin wato don ya batar da su fa kana fi shaidan yana so ya fitar da su ne game da abin da ubangiji ya addawamar da su shine aljanna in kun fita cikin wannan aljannan nan wato shashi ga shashi za ku zama wato maƙiyan juna za ku zauna a bayan ƙasa har zuwa wani lokaci da za a yi busa na nafkatul awal a yanan annabi adamu ya shiga aljanna dibet da malamai suka yi suka ce to shekara nawa annabi adamu ya yi suka ce in kun ce za ku ce shekara ai a duniya ne ake aka yi lissafi inda alul kamariya da inda alul shamsiya masu lissafin rana mutanen prison suna amfani ne da alul kamariya da alul shamsiya ina fata an gane shine wato e, e, kwana ɗaya a prison shine kwana biyu ina fata an gane idan kai lissafi akwai masu lissafi yanzu mutanen ashabul kafi da suka yi lissafi aka ce wasdadu tis'a ai sun ƙara ne da wato taran da ya ƙaru saboda an ƙara lissafi da rana ne amma ana lissafi da wata galibi yanzu shekarunmu da muke lissafi da ramadana muna amfani ne da wata